suna na sani abubakar eh, ni baka nike ne a wannan garejin ta albarka auto mechanic to mun hito waje ne sakamakon ruwa ambaliyar ruwa da ya cika mana gareji shi yasa muka samu muka kokari muka hito muke ta kokarin cire motocin mutane ko da yake da yawancin motocin ma ruwa ya riga ya cika su gaskiya sai dai idan ruwan ya dauke ga baya mu ga me za mu yi kuma eh, yanzu haka akwai motocin mutane da yawa a ciki kuma ruwa ya cika su gaba ɗaya gaskiya sunana hawa samaila in shago na gyaran gashi salon ne gare ni gashi nan a baya cikin ruwan ma yake dama previous years muna samu to da haka zo aka yi wannan gyaran mun ji daɗi mun sha kaman ko gyaran za ta saving dinmu sai gashi kuma an yi ruwan na farko ina kwance sai aka kira ni da daddare da asuba wayan zo in duba shago mun zo mun gan dukka ya cicika ko ina to tun lokacin kuma ba kara ruwa ba sai yanzu kuma da aka kara godiya ga ubangiji kuma muna ciki kuma babban abin ma muna kitso ga ya matan nan tsoro gare su a gabana ma ruwan ya shiga cikin shagon kuma ya cika mun daddaga abubuwa da still amma kamin samu man fita da wanda muna masu kitson ma wallahi mun sha wahala sunana sefullahi sefullahi me sana'a ka ina gyaran mota kuma ina da shago ga can ne wannan na eh mai farin rufin nan ba gaskiya kafin dai a wannan aikin ruwan ruwan bai kai haka ba amma muna expecting din wa'in gade ruwan baya wucewa ne ko ya je ya yawa sai ya dawo wannan gada a dallake din nan to gaskiya ka ce aiki wani aiki kamar aikin nan dai da aka yi na gada wannan na gadan nan da aka yi na flyover nan na gada eh ta ƙasa saboda kafin a yi ta ruwan dubbe yana yi amma bai kai kama yanzu ba gaskiya amma yanzu ya fi ya yi ya yi gaskiya saboda wannan ruwan shine na farko mai karfin nan amma jiyar da yawa na biyu ko jiyar da saboda gaskiya gadan nan a gaskiya a mun samu mun samu na biyu kenan akwai wanda aka yi da daddare da muka fito muka zo muka ga ya cika wurin shi ma ya cika amma da yau ya fi cika gaskiya to assalamu alaikum sunana joshua ha abin ba daɗi wallahi shi na so shiga gida na yanzu ba ma hanya zan shiga ma kaga ga wurin toshiya yake yanzu yanzu na zan shiga cikin yanzu ban da wani option yanzu wallahi abun ruwa da gyara da a ce dai <laughs> yanzu dai na zan shiga cikin yanzu ma sakon da eh, abu zan iske ce kujera na gado na duk ruwa diri su yanzu na rasa da ma yanzu idan su ma yanzu ba hanyar shiga ciki da hanya ba hanyar ruwa hanya eh, ba hanyar shiga ciki ruwa tare da kawarin to muna fuskantar ambaliyar ruwa a baya gaskiya shekarun baya kafin a yi wannan gare to amma na bana gaskiya ya sha bamban sabanin wanda muka saba gani e, tunaninmu ma da aka yi aikin gadai muna tunanin cewa za mu samu sauki gaskiya muna tunanin cewa za mu samu saukin ambaliyar wannan sai kuma sai gashi abin ya sha bamban na banan ma ya fi na kowace shekara gaskiya ba mu taba ganin irin wannan ba saboda Allah kaga duk gaba ɗayan garejin mu 100% cike take da ruwa babu wani wurin da babu ruwa a cikin garejin gaskiya inda ruwa bai taba zuwa ba bana da ya je saboda Allah so muna kira ga masu ruwa da tsaki a cikin wani al'amarin su taimaka su zo su duba wannan al'amari da Allah su kawo mana daukin gaugawa dan muna cikin damuwa gaskiya domin Allah saboda dukiyoyin mutane ake ba mu kuma ga sarayen sun sha ruwa kuma kowa da ya san yadda motocin zamani suke idan ruwa ya shiga cikin su ana samun matsaloli da motoci ne masu brain box da abubuwa a cikin su to idan ruwa ya shiga gaskiya ana yin asarori da so yanzu gashi dai ruwa ya cika motocin mutane ba mu ya zami da mutanen ba muna kira ga masu ruwa da tsaki da Allah su taimaka su zo su duba wani al'amari da idan masira a taimaka da Allah a kawo mana daukin gauga. a taimaka a zo a dan gyara mana kuma so da mu samu jin daɗi yadda sauran suna ji gaskiya saboda gaskiya muna cikin wahala kagan sai bayan an gama sai mu shiga kwashe kuma ruwan wai su abubuwa kuma za su lallace ina roƙon dai masu ruwa da tsaki cikin wannan tahe a taimaka a zo a diba a gani a gyara mu saboda muna cikin hali gaskiya ruwan na farko kenan ina ga kaga duka yanzu yau damunar ta kama ina ba a san ruwan da za a yi nan gaba ba gaskiya kafin wannan aikin ba mu fuskantar irin wani abin akan gaskiya wannan gaskiya yawa don ba wurin kura zai wuce ta gane gaskiya wannan gaskiya mutum ga irin wani abin ba gaskiya gashi a cikin ɗaki na ya shiga da ba hanyar ruwa gaskiya an amma kira ma gwamnati zai taimaka mu hanyar ruwa ruwa ya riga wuce taimaka Thank you.